la hamisu breka da azumin ka kake shan ruwa a bayan daki bayan kaina bane ba kamar ya bayan kanka bane jin kamar mafarki ne ba wani mafarki gaya mini me yasa kai hakan kan kishi da yunwa da kai hakuri ai da ka kai azumin ka yanzu wannan shine azumi na nawa da ka karya shine na shida to wai ma tsaya waye koya maka wannan dabi'ar ne akwai mai bakin magana amma wallahi akwai mai bakin magana kai abun kunya shi yasa nake ganin ka bulbul a kai azumin nan ba yin shi kake ba inda za ka yi tambaya yana da amsa no babu wata amsar da za ka bada kai dai kai abin kunya kawai hamisu breka da ka daina wannan halin ina gani da yahi babatin na fasa astaghfir layi yo saboda mi inda abin yana damuna eh, gwamnati wai me yake damun shi ne alisa alisa ciwon alisa ciwon alisa hamisu breka Allah shirye ka amin